shagul islam ibn taimiyya ya bayar na gaya maka shafi wajen ɗari da biyu yana magana akan muhimmancin mazhaban malikiya da ingancinsa da zamowansa mafificin mazhaba a duniya to idan kana son ka gane haka 'yan uwa musulmi ɗauko matsala guda ɗaya a mazhaba ta malikiya ba tare da sun hana ka rike hannunka na dama akan hagu a sallah ba amma sai imamu maliku sai ce amma shi dai yana ganin sakin hannun ya fi masa yanzu wani zai ji kamar na daba masa wuka kai haƙuri kuma ka saurare ni ya ce sakin hannu ya fi wani zai ce maka kai waɗannan mutane ga zahirin hadisi daga manzan Allah cewa na sallallahu alaihi sallama ya ce ɗora hannun dama akan hagu sunan annabawa ne eh lallai akwai magana mai kama da haka amma wannan hadisin bai inganta ba Allahu amma ban ce maka ba ingantaccen hadisin rukun hannu ba akwai hadisi na sahalum na sa'ad as-sa'idi wanda yake cikin sahihul buhari sahalum na sa'ad as-sa'idi yana cewa a cikin sahihul buhari barin karanta maka hadisin kaji yace kanan nasu umaruna. an yaba ar-rajulu yadahu yumna ala zira'ihi al-yusra fi salat yadda na faɗa din nan haka yazo a Buhari kuma kun san ina ne Buhari ya nakalto wannan hadisin ya ciro shi ne daga muwadda na Imam Malik Na haka ka daina ma tunanin Maliku bai sani ba Imam buhari ma daga nan ya ciro shi cewa mutane sun kasance ana umurtansu su ɗora hannun dama akan hagu sai ga hadisi katta kenan a buhari ba wani ya rikon hannu sai wannan sai malamai suka ce a ah, sahalum na sa'ad ne ya wannan hadisi duk inda sahalum na sa'ad zai kawo hadisin annabi a duk sauran wurere sai ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi sallama ya kulu kaza wa kaza sai dai ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi sallama ya kaza wa kaza amma a nan salim da sa'ad bai ce a na ga annabi ya ɗora hannun dama akan hagu ba hmm. kun ji ɗaya sannan bai ce a na ji annabi ya ce ku ɗora hannun dama akan hagu ba hmm. sai ya ce kanan nasu yi umaruna ana umurtan mutane kuma yi umaruna mabniyin ne lil majahul bai ce annabi yana umurtan mutane ba sai imam malik ya ce to wannan abu ya nuna sahalun da sa'ad ba shi da yaƙinin mai ba da wannan umarnin mazan Allah ne na'am shi yasa abu hazim imamu dani kai yana cewa wa hadha zannun min abi hazim li'annahu qala la a'lamu illa yun ma zalika a gaba zai ce ba mu sani ba sai dai muna ganin kan ko ana ɗaukaka wannan maganar ne zuwa ga annabi muna ganin kama ana ɗaukakawa shi ma ba a ce wani ya ɗaukaka maganan zuwa ga annabi ba ana ɗaukakawa to wannan dalilin ya sa imamu maliku ya ce to wannan hadisin yana da tawili